Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sama da kashi sattin na malaman makarantu a jihar ba su da ilimin koyarwa a makarantun Gwamnan wanda yake magana a wajen wani taron yaya ɗalibai a cibiyar horar da aikin malanta ta jihar Naija da ke ƙauyen ɗan daudu a ƙaramar hukumar sarkin fawa. Ya ce akasarin malaman sun samu aiki ne ta fuskar siyasa ba wai cancanta ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. san kashi 60 ko fiye da haka ma ba su da wannan kwararren ilimin na koyar da yara mafi yawan lokaci a siyasance aka ba aka ba da aikin tica wani sai ya yawon shi ya yawon shi ya rasa abin da ya ga bugabugan shi sai a samu mashi a bashi aikin tica wanda yake bai dace ba shi sa yau muke da matsaloli ta bangaren ticoci amma ba za mu sallame su daga aiki ba na san da yawa daga cikinsu suna son su ci gaba da aiki kuma suna sha'awar aiki tun da yake yanzu mun zo mun gina wannan shi kamar institute din za a fara zuwa cibiyar kenan za a koma da su a ƙara koya musu fallin koyarwa a makarantu Shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Niger Alhaji Alhassan Bawa Niworo ya ce bisa la'akari da wannan matsala ta rashin ƙwararrun malamai ne, yasa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin ƙirƙiro da wannan cibiya domin ta taimaka wajen samar da nagartattun malaman. Shi ya sa an kafa wannan irin cibiyar domin a horar da su a kuma same su tun suna kanana su gami ya kamata. Ji wanda karamin yaro yadda yake koyar da lissafi. in yaro zai san lissafi haka wanda shi ke zai iya zama malamin malami kan lissafi shagan ba samu matsala ba. To ƙungiyar malaman makarantu a jihar Niger ta ce ta yarda da cewar akwai malaman da ba su da ƙwarewa wajen koyarwar, amma suna da shakku akan adadi na kashi sittin da gwamnan ya bayyana, in ji sakataren ƙungiyar na jihar Niger kwamarar labaran garba. Alal hakika akwai wa'yar ɗin ba su cancanta ba, amma a ce kashi sittin nan ba tsammani an samu wannan eh, tabbataccen adadi ake amma babu shakka a kowa inda yake saboda yadda suka samu kansu a cikin suka tsaci kansu a cikin aikin koyarwa din gaskiya wa'ansu suna da matsaloli amma maganan cewa sun kai har 60 kashi 60 to shine ba zan iya ce ma eh ba saboda babu wannan a tabbacin adadin da muka kiyasta cewa sun kai wannan adadin. Ina kuke ganin ya samu wannan adadin? To, tun da dai bai iya gaya mana ba da ya faɗi ne. Samar da ingantaccen ilimi ga yara dai wata babbar hanya ce ta samar da nagartattun shugabannin ƙasa a nan gaba, kamar yadda ƙwararru suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.